نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يظلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tafata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna biyu ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 1437 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna muna sha uku ga watan sha biyu ga shekara ta dubu biyu da sha biyar a wannan masallaci na sahaba da muke karatun wannan littafi wanda ke bayani akan almahadi da irin fahimta daban-daban da ta zo a akan almahadi din wanda a yau za mu tashi shafi na ɗari da sha tara in ba manta ba satin da ya gabata mun dan koma baya ne wa yau za mu dawo mu tsora kan karatunmu wato bayan mun yi bayanin kan almahadi na biyar wanda ya da'awar mahadiyanci a ƙasar Magari. mun ce magari a da ba iya ƙasar magari ta yau ba ya su da jazair su ainihin wato tunisiya duk ana kiransu magrib a da wannan ariyan shi ma ya fito da awa mai suna muhammad bin abdullah albarbari alharaki wanda ake masa lakabi da ibn toma almagribi mun ji cewa ya da auren nan mahadiya ne a wancan area kuma ya zo ya kokari ya yaƙi wanda ake kiransa almurabitun murabitun da wanda ya karanta tarihi ya san gwamnatin su gwamnati ce ta musulunci salafiyuna ne da su da awasu irin ta magabata ya zo ya yaƙe su ya ƙoƙari ya faɗa da su kamar yadda muka ji fannar da ya yi ta fi fannar da hajjaji ya yi kamar yadda in ba manta ba wato ɗaya daga cikin magabata ibn tsayin yake faɗi to wannan shi ne za mu ɗora irin ma'akin da aka samu shin almahadi ne na gaskiyan koko na ƙarya ne shi ne inda za mu ɗora a salisa matsala ta uku ahamul ma'asid ala harakati bil tawma wato manya-manyan muhimman abubuwa da za ka iya cewa za ka iya kama wannan da awa tashi ta ce ibn tomar ta cewa lallai shi ba almahadi ba ne ya ce wa man ta tabba hadisin mu'akabat allati tazkuruha fi ma ba wanda ji ya bibi waɗannan abubuwa za ka iya kama shi da cewa ƙarya yake shi ba almahadi ba ne wanda za mu ambace su wato a nan baya ko a nan gaba su ne duk wanda ya bibiye su ya arifu anna ibn tomar ba'idun anil mahadiyya zai san lallai shi ibn tomar ya yi nesa kwarai da cewa shi ne almahadi allati yadda iha da nafsihi wacce da a wacce da kansa shi ma ce shi almahadi ne ومنها ما يلي daga abubuwan da za mu sauka cewa dawarsa karya ce awwalan idahul mahdiya da yana mahdiyanci abin da yake ce ma idda'i da'awar abu kuma ba gaske ba shine da'awa an gane da kyau ma annahu ab'adun nasi an sifatul mahadi tare da cewa yayi nesa kwarai daga dukkan sifofin mahadi na haƙiƙa ɗin walam yathbut intisabuhu ila ahadin bayt bai tabbata ba jingina kansa da ya cewa shi ma yana cin albaiki wannan jinginawar ba inda ta tabbata in aka bi shi wani ne dan wani dan wani ba inda ya haɗu da jinin manzo sallallahu alaihi wa sallam walam al umma fi ahadihi bil amni war raqa haka nan shi al almahadi na haqiqa in ya bayyana zamanin sa al'umma za ta sami aminci za ta sami yalwa da wadata da kwanciyar hankali to shi lokacin da ya zo ya kokari ya da wannan murabi'un ya yaƙe su to ba a sami wannan amincin ba al'umma ba ta zauna lafiya ba cikin tashin hankali ya jefa al'umma bal shaqiyat bi sabtihi dima al'umma ma ta sami tatsewa ne da samun shiga halin kakalikai saboda jini da ya rika zubarwa na wannan wato al'umma a wannan zamani wa tarwi'il muslimina da firgita musulmai da shigar da su cikin tsoro da hali na tsakanin kayi wala yanzu lil masih kuma daga cikin sifofin almahadi wancan na hakika a zamanin sa Isa alaihi salam zai sauka shi ko ya gama kun shi ya tafi ai ainihin annabi Isa alaihi salam bai sauka ba a wannan zamanin kaga wannan dina nuna maka kenan shi almahadi ne na ƙarya wato ainihin bai bayyana ba fi ahadihi a zamaninsa والمهدي الحقيقي يقيم الخلافة على منهج النبوة shi almahadi na hakika in ya zo zai tsaida khilafancinsa ne kan manhaji irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kan qur'ani kan sunna da awarsa da komai shi ko wannan waqidatu wato tsainin waqidatu salafus salih zai kuma tsaida aqidarsa da zama aqida ce irin ta magabata na kwarai sahabbai kilin da tabi'ai wato kana Allah fiha banda Allah yake fadi game da duk wanda suke kanta mun tsallake ko afwan yawa amma ibn Umar faqad harafat aqidatuhu an manhajin nubuwa shi ko ibn Umar wannan aqidar shi ta fantsare ta bauke daga aqidar manhaji na ahlus sunna wal jamaa da kuma aqida irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam manhaji na annabta ta bauke mata domin wanda ya zo da ƙoƙarin ma ya kau da murabituna su da suke tabbatar ma Allah da sifofinsa shi kuma ya zo ya ce ba za a tabbatar ma Allah sifofinsa ba sai dai a kore masa ba za ka ce Allah yana ji yana gani yana duk wannan sifofi ka kore ma Allah wannan ya fi fice da shi shi ya zo da tawili na sifofi na Allah subhanahu wataala ashe kaga kenan shi ba almahdi bane sannan kuma ba ta zama wato hanyar sa ya bauɗe ma aqida ta salafu salih wanda Allah ke faɗi game da ita fa in aminu bi ma amantum bi faqad ihtadaw fa in amanu in har kuka yi imani da irin kwacin abinda wato ainihin wato fa in amanu in su suka yi imani ana nufin yahudu da nasara kenan da ma duk wani kafiri bi ma amantum bi da irin kwatankwacin abin da kuka yi imani da shi wato ainihin sahabbai kinan da suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam fa tadab wa hakika sun shiryu kinan wannan aya ana gaya ma manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke imani irin imanin sahabbansa to lalle sun shiryu yaushe da tomar imani shi ba irin na sahabbai bane ba irin na magabata bane imani shi imani ne na a kore mu Allah sifofinsa sannan haɗa kai da kafirai da za a yaki musulmi manna da ya daban-daban hukun aƙida kullum yadda take tsaye yaki duk wanda yake a yau in yi imani irin imanin sahabbai to hakika ya shiri Allah ne ya faɗi wannan aya wato ainihin a cikin sunan bakara aya ta 137 wal mahdi al haqiqi yamliku al arda sab'a sinin qabla tumar lam yamlik lahzatan wahida shi almadi na hakika in ya bayyana zai mallaki duniya ne zai mulke ta tsawon shekara bakwai kamar da hadisai suka nuna suka tabbata akan haka shi ko wannan ibn tomar bai mulki duniya ba ko da lahza sakan daya duniya gaba daya ce lallai da an yadda da shugabancin shi da me bai sami wannan ba wannan murabi'una din yasa gaba ya ta yaƙa yana ragargaza tsarin su amma ka ce wai duniya ƙasa gaba ɗaya ta zama ƙarƙashin mulki shi ko minti ɗaya bai yi wannan ba wannan dukkan mulahaza ta ɗaya kenan kamu na ɗaya da za ka iya ƙaryata mahadiyancin sa shi ba mahadi ba ne na biyu idya'uhul ismata li da'awar isma shine cewa shi katangagge ne baya laifi baya zunubi kamar yadda annabawa suke to shi da kan shi maka shi wannan da'awa din hada ibtira'un ala Allah ta'ala wa ala dinihi wannan ƙarya ce da ai ya jingina ma Allah hakanan kuma ya jingina ma addinin Allah domin isma ta tsaya ne kaɗai ga annabawa da manzanni saboda haka wa shuzurun an mu'minina kuma bauɗewa ne fita ne daga layi na hanyar nan ta muminai wato muminai na ƙwarai kenan sannan wa muwafaqatun ko muwafaqatun yin rafida kuma dacewa ne da aqidar nan ta shi'a rafida domin sune suke da aqidar cewa in sun nan guda goma sha biyu ma'asumai ne ba sa laifi da abin da suka faɗi yadda ka san nassi na qur'ani haka dole za ka yi da shi kamar yadda suke faɗi suke jingina masu kun riga kun san a imma na shi a ba abin da ya haɗa su da shi an ci ba kuma abin da ya haɗa su da kare da shi a ɗin suke suke jingina musu, an fahimta da kyau dan duk da ake magana shi a za da a imman su ko karfa ka ɗauka a imman su su ma yan shi'an ne kuma kar ka ɗauka tare suke a'a a fakke ne da guzuma don a harbi karsana duk wani mai aƙidar shi a rahudi yana fakewa ne da ahalul baiti da a'imma dan ya rusa addinin musulunci amma ba su da alaƙa ko ta kusa ko ta nesa hanyar jirgi daban ga mota daban to wannan aƙidar shi ma wani ɓangare ne wato da ya ɓangaro daga aƙida rasa ba wa ainihin ismata lil ko mu muda'at ina wata isma ga wannan wanda ya wannan da'awa ɗin wa kada araka alafi lil musulmina hmm. bayan ya kwararar da jini na wato dubban musulmi idan zubar da jinin musulmi halal ne na kun taba ji wani annabi ya zo ya yaƙi wanda suke imani da shi annabi har munafukai da suke karkashin sa suka ce la ilaha illallah bisa ƙarya bai yaƙi shi ba to ina ga kuma wanda yake shi musulmi ne sun tsa ba wanda ya yaƙa banda wannan daula ɗin ta murabi'un to kuma ya zubar da jinin musulmi kamar yadda muka ɗan ji kaɗan a baya shi ma da za ka fada da tarihi shi ka ji irin ɓannar da yi to yaushe ma'asumi zai kasa musulmi ya zubar da jinin su ya ke su sannan kuma ce mai ma'asumi ne ka tangagge ne dai wani annabi da ka karanta sa sai dai ya naɗa ɗamara ya kai da a wasu zuwa ga wanda ba su imani da shi ba in sun yi a ce to su zauna ƙarƙashin daular shi in sun yi sannan ne za a neme su da yaƙi amma ka kawai a tasa su a yi kisa wannan ba tsari ba ne na annabawan Allah an fahimta da kyau wa manyan man yashku fi ismatihi shi wannan wato ya fi kashe wanda duk suke shakka kan ismar shi in ka ce shi ba masu ba ne, to zai sa ka gaba ya kashe wannan kuma ita ce har yau akida masu da wannan akida ɗin, duk wanda akida ta shi a za in ba ka da wannan akida ta su ba wallahi duk wata mu'amala da kai da ke suna yi ne kawai ta baki amma da za su da sami dama yadda yake a rubuta cikin littafin su jinin ka jinin banza ne kawai a kashe ka kuna fahimta da kyau yasa dai inda shi a suke karfi to fa ba a zama kuma lafiya a duniya yasa ba daidai ne duk wani mai mulki da yake so ya zauna lafiya to kare da yake zai hada kai da shi'a yana hadawa da shi'a to kasarsa ba ta kara zama lafiya don yana iraki yana bahraini ina yaman ina siriya su labanan yau duk ina suke zaune lafiya to da shi munafiki kullum wanda zai abu ya zo ya ce ba shi ba ana munafunci ne da haka ya kamata wato wanda suke ga su rika lura da irin wannan kaga wannan lokacin da ya zo daga cikin irin yaudarar da ya a baya da muka karanta su wannan murabi da suka ta sassauta mai suna ganin musulmi ne sai ashe munafiki ne sai da ya ƙarfi ya karfi kuma yazo kuma ya yake su wannan shine mushkilan munafiki kullum a cikin musulmi wa man qala inna al-mahdi al-haqiqi yad'u ismata li nafsihi wa ya taba cewa al-mahdi na haqiqa zai da'awar isma ga kansa ba aya da ta taba nuna wannan subhanaka hadha buhtanun azim sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan ƙarya ce mai girma ka ce wai al-mahdi wanda annabi ya ba da labari in ya zo zai ce shi ma katangagge ne kamar manzo wannan duk wanda ya jinjina mai wannan karya ce bai taba ba hadisan ba su taba bayanin wannan ba na uku daga cikin mu'akaza da za ka yi masa cewa ba ba ne shi karya ce yayi shine wato hilka wato alqa'ida alghayatu tusawwigu wasila wata ƙa'ida ce wacce da dama wasu ƙungiyoyin suna amfani da ita kuma ƙa'idar ce mara kyau cewa wai alghayatu tusawwigu wasila gaya abin da kake so ka cimma ko zai baka dama duk hanyar da zaka iya bi in dai zaka cimma nasara ko ka bi ina jin ba wannan ƙa'idar ba wani wurin suna kiranta alghayatu tubarirul wasila kun gane ina jin ba ku gane ba misali ga wata miliyan goma can ko ya zan same ta to hanyar da zan bi in same ta ba ruwa na halacce haram ce in ne zan iya samu in cafki miliyan goma kawai in yi wannan ni dai in sami miliyan goma shi ne gaya ta shi take manufata na jin kun gane wannan misali da miliyan goma nan ta riba ce ta riba halal ne ta ciniki ne na haramun in dai zan sami miliyan goma to ba wata damuwa haka nan mulki ne ga can ina son hau kan kujera ta ya zan samai zan yi tarki zan tsafi za a ma kashe wasu rawuka ko ma me ni dai cimma manufa ta in sami mulki shi ke ta hanyar zaman lafiya zan samu sai an zuba ko ma me alghayatu tubarrul wasila ko ka ce alghayatu tusawwirul wasila kuna ganewa wannan manufofi wasu suna amfani da su wanda ba daidai bane asalin banna Allah ya gafarta masa shine shugaban yan ikhwan daga cikin irin abubuwan da shi ma ake mashi mu'akaza kurakuren da ya a lokacinsa kenan cewa misali yau ina so in sami wani abu na siyasa ka san ƙarƙashin siyasa ma aika wannan ko ko babu yau ina so in hau kujera ta gwamna amma wanda suke yan ƙungiyar abin nan za su kama ziyara kuma ina son ina son me ina son ƙur'an su ka san ba ƙungiyoyi daban-daban ba ai ba ina na faɗe su ƙungiyoyi daban-daban da ake kowane abin da ƙungiyar su duk wanda suka zo man ko na kai masu na je kamfen zan soki abin da suke in na soka za su ban ƙura'ar su ba wannan lokaci komai sai in kwanta in shiru da ƙungiyar 'yan daudu da ta 'yan karuwai da ta so don ma kowa ma kawai na wani wai sai na hau ne sannan in na hau kan kujerar to sannan kuma zan gyara a ina za ka gyara tun farko ya kamata ka gyara ka hau akan gaskiya wanda zai baka ƙura'a ya baka dan Allah kan tsarin kare kake a kan shi in ba zai baka bai rike ƙura'a shi mulkin dama kai ba shi bane in ka hau kan daidai fa ila alham in ba zai haife daidai ba a kyale shi ba dole sai an yi ba haka tsarin sa yake ko haka wannan tsari ne ɗan ikhwan a wani lokacin suna da wannan sai mutum ya koya manufarsa misali ga wannan yana cewa iya zuwa makabarta kabari shi ma a kira na cikin kabarin kuna fahimta eh. ga wannan kila zai iya dukan kirji ga wancan zai iya nishi ga wancan zai kewaye kyalle ga wancan zai ce duk wannan ba daidai ba ne haramun ne to in an zo ana magana kowa ya shiru ka a taɓa kowa suna cewa wato ainihin a cikin ta tasu a wani wurin suna cewa wato ainihin wato na tafi fi matafakna fihi ونعتذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه wai a inda muka yi ittifaki to shi kenan ai mun ittifaki duk za a yi sallah ko da mai zuwa a kewaye tsalle da mai dukan kirji da mai zuwa wurin kabari da mai sa hoto da mai ai duk suna sallah ana da mun ittifaki kuma suna zuwa aikin hajji ko to nan mun ittifaki shi kenan nan daidai to kuma sai to nan to nan muna haɗe amma wana a taziru ba a zuna ba a zanti ma salafana fi mu yi ma junan mu uzuri a inda muke saɓani kuma ce uzurin uzuri shine kan taɓa abin da kake abin da kake na wannan dukan kirji ka in ce ne kai kayan ka ka fahimta ni kuma da nake cewa ba daidai in ja baki shirin yi abin da na fahimta wancan kuma da ya sa hoto ƙato a gaban shi yake gani shi ma yake hoton shi kuna ganewa wancan da ke zuwa matsabarta yana duk kowa ya abin da yake yi wannan mu majunan mu uzuri kowa ya majuna uzuri kun gano wannan akida wannan take akida ta ikhwa dan ikhwa ne in ya girma cikin akida haka take shi yasa ba za ka taba gani ya tashi na wa'azi akan wannan bid'a bace wannan shirka ne kaza ba daidai bane a daina a zo a bauta ma Allah shi kadai a daina kaza gida ko kuna ji a kawun wannan ka taɓa samun kujerar mulki ba za ka taɓa hawa kan kujera ba sai ka ja baki kai shiru ka yadda kowa ya abin da ya ga dama sai dai kujerar mulki za ka hau wataƙila wani in ka hau ɗin ne za ka iya kawo gyara sana za ka kawo za ka iya kawo ka duba yadda ya ikhwani wajen shekara sama da hamsin suke gwagwarmaya sami mulkin masar Allah ya ba su lokacin mulki suka sami mulki muna farin ciki ko mai kishin addini ya hau zai kau da duk abin da bai dace ba amma ya iya bayan ya hau din shekara ɗaya suka ba shi suka kau da shi ko an ba shi ba a shi ba to ne musibar jisar da zai zo musulmi hanya da duk za su bi gyara hanya ce wacce take ga ta nan ta magabata ita ake bi a gyara in kuwa ka sake ta ko kace ce za ka gyara ba za ka iya ba ba zai yi kai shiru wanda suke kungiyar karuwar su kawo maka abin nan bayan kawo ka ce za ka bisa su kana hawa za su ce ai sun baka ƙuri'a kuma za su tayi su challenge ɗinka haka nan kungiyar yan daudu haka duk sauran kungiyoyin nan shi yasa siyasa da kuke ga hanya ce ba za ka iya cewa eh a bar ta gaba ɗaya ba amma wallahi ba ita ce hanya ta gyara yi su ɗari ba ko ita ce ba ita ba ce sai da bisa larura tun da an kallafa ma duniya yanzu ko musulmi ba su da karfin da za a yi tsari na mulki na shari'a musulunci to shi nan duka larura sai su yi ila ka ce to duk ku janye a zane ido a a sai ku shiga ku za ku iya sai ku gyara cikin cikin banna goma kila kuwa iya gyara nawa to iya abin da Allah ya hore muku Allah ya taimake ku to shine anan shi ma yana da irin wannan ra'ayin amma na shi fa ya bambanta na yan ikhwan kun gane da kyau ni yan ikhwan galibin su suna da ruhi na musulunci kuma suna son gyara ɗin illa dai wannan kuskuren kawai da suke ganin su gyara kawai kar a taɓa maganar tauhidi a daina magana bid'a a daina magana kawai dai a kyale mutane kowa ya ci abin nan wannan kuma wallahi duk wanda ya bar tushe na karantarwa da wahala ya cin nasara Allah ya halicce mu ne dan tauhidi dan mu kaɗaita shi da bauta kuma ya aiko manzo don mu kaɗai ta biye mu ga manzo to duk sanda kace kowa abin da ya ga dama wannan wallahi kuskure ne wani cikin magabata wani cikin marubuta da ko Muhammadu Muqaddam da ya taɓo magana wannan yace fa fi sabili tamkini bi da'awatihi wa iqna'in nas biha istahalla al-ghadab wal kadhib wal dajal wal qida' مع أن صاحب دعوة الحق يتنزه يتنزه عن هذه الأساليب الدنيئة في التمكين له wato hanyar da ya bi wai ne ya sami tamkini tabbata a ban ƙasa da samun magoya baya a da'awar da ya fara da gamsar da mutane akan tafiyar da yake shine sai rika halatta yin yaudara ka iya yaudaran mutum wannan ba shi na ƙi da shi a faraka ba farko mutum ya zo yana nan ɗan shi'a ne ya ɓuwar shi an cin ku daɗe tare har a ɗauya a ba shi aure sai an daɗe sannan a ƙi da ta bayyana to haka shi ma su abin da yake ka ya yaudara wanda kuke tare cikin manufarta ka yaudare shi karka nuna mai gaskiya wal kadin kuma ka iya mashi ma wa dajal hatta ma dajal ya an san dajal dajal shine abin da yake daga ne daga dajjal aka sami dajjal dajjal ba idai dai jisifa ce ta karya ba ka iya mai karya karya ko ta ma ta kai matsayin irin karyar dajjal kenan wala tida ka kuma iya yaudara sai an gane yaudara shine ha'inta mutum ka ha'ince shi yadda ga shi ga yadda yake ka ha'ince shi ka yaudare shi duk ya halatta wannan ما أن صاحب دعوة الحق يتنزه عن هذه a الدنيا tare da cewa duk ma'abucin dawa ta gaskiya za ka ga ya kuɓuta ya tsarkaka daga irin wannan hanyoyi a salibin dani'a munanan hanyoyi fitan kini lahu wajen tabbatar da kan shi almahaji na hakika in ya zo ba maganar yaudara ba maganar karya da awashi da awace ta gaskiya zai fito da ita fa ghayatuhu sharifatun ko wai wasilatuhu ilaiha nabiha duk wani mutum na gaskiya ba ma almahadi wancan da muke magana kan shi ba to za ka ga manufarsa maɗaukakiya ce sannan hanyar da zai biya cimma manufa ɗin ita ma nazifa tsarkakakkiya ce hasa yanzu gwamnatocinmu suna da wannan tsari ya alghayati tasawwurul wasila ko ko ba shi bane ma'ana hanyoyin da za a sami income na kuɗi wanda za a gyara economy tattalin arziki ana ana kawai tattalin arzikin ya zai haɓaka ake kallo ba a duba shin hanyar da za a bi a haɓaka kashin ta halatta ko ba halatta ba hmm? kuna fahimta Mana haraji ake so a tara a sami miliyan goma miliyan kaza to wannan hanyar da za a bi a tara harajin duk sun halatta a ƙarƙashin shari'ar musulunci wajibi ne duk hanyar da gwamnati za ta tara kuɗinta da hanyoyin da za ta samu a tabbata hanyar ta halatta ba za a ce kawai mu yanzu idan mu rufe yan fina-finai masu nuna ɓata yara tarbiyya yara da waye in dai za mu su ba mu haraji mu gwamnati su je su yi ta fina-finansu an dai sami kuɗin shiga ba za a yi wannan ba dole za a duba abin da ake zai ɓata tarbiyyar al'umma to sai a kau da shi kuma harajin su ba a bukata abin nasu ma ba a so sai a hana kuna fahimta gidajen shashanci da me ba za a ci hanyar dai za su ba mu haraji shikenan babu ruwanmu duk wani abu wanda ya saba ma shari'a gwamnati ba za ta ce tunda dai za mu sami haraji shi shikenan ba yau kasar dubai ba haka kai ba da ta take so ita ma a sami wata 'yar ƙarama amerika a gabar ta tsakiya cewa suke sun buɗe ƙasarsu a buɗe take kawai duk kamfanin da za ka zo ka yi ka gina su dai su samu ƙasarsu ta ɗaukaka kuɗin shiga su samu su rika samun kuɗin haraji na, kuma yau ya take su wanda wanda yake so ya shakata wanda yake ji a garinsu a tsare yake ko a takura ko kunya yake ji yake tafiya yanzu can za shi ya take ke sharhole shi saboda an buɗe komai za ka zo ka buɗe hotel ka gina shi ka ɗauko 'yan mata 'yan kowace ƙasa ce ka zo ka zuba kuma kowa ya san abin da ake yi da hara da abin nan da lafifi da komai ko ba haka ake ba to wannan duk yana ƙarƙashin wannan tsari ɗin ku tubaril wasila ko kuma ka ce tusawil wasila wanda dukka ya saba ma shari'a musulunci shi musulunci hanyar shi wato fa sharifa sannan wa wasilatuhu ilaiha nazifa duk wata manufa ta musulunci da mai kira zuwa musulunci shi ko almahadi in yazo zai kira ne zuwa ga musulunci kun gane da kyau to manufan madaukakiya ce sannan hanyar da za a bi a cimma manufar nazifatun tsarkakakkiya ce tsaftatacciya ce ba kazama ba to da haka shi wannan almahadin da ya zo don ya sami goya bayan haka yake ce kowa kawai ka iya karya don ka ce manufa ka iya yaudara ka iya ha'inci duk wannan abubuwa yan uwa haka yayi wanda suke wannan sun karyata cewa shi ba almahari bane na gaskiya na hudu annahu awwalu man kala ta'wil al-kalami ala ahd al-maghrib al-islami shine farkon wanda ya shigar da tawili wato na ko tawilin kalam a yi mazance a shi a koma ɗashi a bashi wata ma'ana ta daban shi ne tawili ala ahlil maghrib islami a mutanen maghrib wanda suke tsari na musulunci kuma tsari na salafa a bisa wannan daula ta marabitun shine ya fara kawowa in ba manta ba da muka karanta tare a baya ya tafi ya je yau aikin haji ya biyo ta ina ne da ya dawo kawai shi ke ne kafa da awashi ya fara karya shi ma mai wa'azi ne mai amur bil ma'ruf wa nahy munkar sannan ya ce yanzu kuma da ya samu guwa ba ya ce wannan gwamnati kau da su za a yi domin suna suna wai su su ne mushabbiha su ne mujassima su ne waye ya jingina masu abin da bai dace ba wannan shine ya fara tawili wanda har a nan kasar yanzu tauhidin da ake karanta irin tauhidin da ya zo da shi ko a ce maka sami'un bila sam'in basirun bila basari kaza kaza duk sibobin na Allah sai a faɗe kuma a ce bila kaza da a kore ma Allah su sannan a zo a ce mata Allah ba shi sama ba shi ƙasa ba shi kudu ba shi ba shi ba shi ko ina kuma sai a ce kuma yana nan ko ina haka ba wannan magana jika da warwaya yana nan wata irin magana ce wannan to shi wannan suna ci wanda suka haska wannan tauhidin suka kawo shi kuka duba shekarar da ya da a shekara wajen ɗari biyar da wani abu lokacin musulunci a najeriya sannan ya yi shi yasa wasu suke mamaki wai a zuwa na bayani sai su ce ai wai magabata malamai na Najeriya da ba haka suke ba to sun san da musuluncin ya zo Najeriya a gurɓace zo waɗannan irin wannan mutanen sun gurbata shi ba daga magare din addinin abin da ya gangaro mana nan ba na to da ya kamata ka karanta tarihin musulunci ka san shi ka san shi yadda yake zamanin sahabbai yana madarar shi yana tantagare shi da zamanin tabi'ai da zamanin imamu malik da kuma zamanin da waɗannan suka shiga cikin musulunci suka gurɓata shi da wanda muka karanta tarihi shi a baya sun gane wannan saboda haka faradahu alaihim bil quwwa da ƙarfin tsiya ya farlanta musu wannan tawili din na sunayen Allah da sunofinsa ba da an kanu fi afiyatin mai sharhi ba da can suna zaman lafiya ba abin da ya haɗa su da tawili rana tsaka yi kawo yace dole shi haka za a karanta tauhidi irin nashi da yi Allah tawili na sunayensa da sifofinsa kun gane da kyau yasa kullum gwamnati take da tasiri yanzu gwamnati suna da tasiri dan nan sai ta ce a duba salabar a ga yayi kira makarantu tun daga firamare har sakandare har university university wannan salabar sun yana da kyau ko bai kyau yanzu salabar na nan da ake karanta na Najeriya har yau a ciki a gurɓace musamman sanar na addinin musulunci tarihi zai ka ɗauki tarihi da da ake karanta ba tarihi ne kan tagare tarihi wanda za a ɗauko maka tarihin manzo tarihin sahabbansa tabi'ai ba tarihin da aka sa cikin salabus shine tarihin rigingimu tarihin mu'amuya, yi wane ne tarihin duk wannan rigingimun wasu za a ɗauko wanda tura suka rubuta kafirai suka cusa ɓannansa a ciki shi ake karantawa a jami'o'in yanzu haka wani littafi tarihul islam da aka rubuta wanda za ka ji ya faɗi sunan manzo ba zai masa salaki ba ya faɗi sunan sahabi ba zai ce mai radiyallahu anhu ba shine ake karanta ma yara yaushe za ka san hakika na addinin musulunci da yake hmm? haka banna ce ya sa yake ga ɗalibi ya gama karatu ya karanta addinin musulunci wai a jami'a ban da rigingimu babu abin da ya koyo bai ma san darajar sahabbai ba bai san darajar musuluncin ba ya fito yana zuwa da idanu shi ma malami ne ba an so mai mummuna da shi bai sani ba saboda haka ya kallafa masu tun da ya sami ƙarfi bittiba'ihim manhajar salafin salih wato wanda su da mutanen magari suna bin manhaji hanya ta magabata na gari wasabdala nabi huwa adina bin nabi huwa kai yazo ya canza masu da abin da yake mafi kaskanci da abin da yake shine mafi alkhairi manhaji na salafa salih ya ɗauke su daga kan ya dawo da su manhaji na mutakallimu wanda a zo ana karanta maka wai wai za a koya maka tauhidi bi ya zama ta abinan falsafa ci a ciki ba za a koya maka sanin Allah ta ayoyin Allah da hadisan manzo ba a sai dai a da dauko ta falsafa da wani mantiki a dinga magana ana wani zauranci har a gama inda wannan ne ma ba za ka san Allah ba Allah ana sanin shi da ayoyinsa da sifofinsa ko da halittunsa da ya a ban ƙasa su suke sa su in ka gansu kansu ka san kwanda wanda yake da kanin za ka san Allah ko man rabbuka rabbiyallah allazi khalaqani wa ne ko ko ba haka ake suna mara ba wa rabbani za ka ji ana ce musu a tauhidi mai kyau ya ake ka san Allah hmm? bimaza Ta'arifu rabbaka me suke cewa arifuhu bi alamatihi daga alamomin da za su sa san Allah shine ne halittunsa da yayi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar wa ko duk wannan halittun kana kallon su kai ka san ko wanda yayi su waye su shine Allah wannan ya ishe ka san Allah halittunsa da ka da suke kewaye da kai da kai karan kan kan ya isa ka san Allah amma ridi a tafi a kore mu Allah sa a ta maka wani kwane-kwane wannan ba shi zai sa ka san Allah ba wannan yana cikin wanda ya kawo wannan kuma wai shi yake jingina kan shi a shi ma jinin manzo ne kuma jikan manzo ne kuma shi ma wato almahadi na biyar daga cikin mu'aqaza da ka kama cewa shi ba almahadi bane wato tasabbubuhu bil qadaya ala dawlati al-murabitun as-sunniyyah as-salafiyyah sabbaba wadda yayi na aka kauda wannan daula ta murabitun wanda suke daula ta ahlus sunna ta ahlus sunna kuma daula ce ta salafiyya nan ce salafiyya wanda suke kan ma'ana hanyar sahabai da tabi'ai da tabi'u tabi'i to shi ya sababin kauda su ta hanyar kakkashe su da ya rauna nasu daga baya kuma aka zo kura mulki mallaka suka fi shigo suka zama ajina da su Allah ya tsare wa kana bidayatu hadhihi aljinaya mubalaghatu fil inkari ala ibn ala ibn tashifi alladhi ittaqa Allah fi wato farkon farawa na wannan jinaya din banna da tabargara da yayi wato kaiwar shi matuƙa da zurfafawa da ya wajen yin inkari musu da ya riƙa yi da shi ibn tashifin ibn tashifin shine shugaban murabi'in annabi ya Allahu fi shi ko ibn tashifin ya riƙa jin tsoron Allah akan shi zai jin tsoron Allah ka riƙa ganin cewa kai ba ka so ku yaƙi da wanda yake neman zaka da fitina kullum kana ƙoƙari ka ba shi ujiri ko jahilci yasa yake wannan abubuwan ko bai gane ba ne ko rashin karatu ne a yi dai lallaɓa shi ana jawo shi ko zai gane ba shi ba ne lallaɓawa to wannan haka ya ta yi wata warra an ƙatlihi ya riƙa taka tsantsan wajen kashe shi banda haka da can farko da ya fara da shi da haka an kau da shi an huta ta amma sai yake ganin tunda ya shi musulmi ne ya je ya yi karatu ya dawo da wasu tunanin shi kila hankali zai dawo ya gane ya ta lallaɓa shi wato au su bu, ko kuma da ya sa ma an kulle shi tun farkon farawa ba su tagalla ibn tomar ko ta samu hugu ma'a wannan sassautawa da ibn tashifi ne masa sai ya amfani da wannan damar shi kuma a ƙarƙashin ƙasa tun da ya halatta ƙarya da yaudara da gadar da ha'inci da taƙiyya duk ya halatta mu mabiyansa sai suka yi ta shiga wurare suna ƙarfi suna koyi da su ashe so suke su ƙarfi sannan su bayyana su kau da wannan gwamnati ɗin. wannan shine shine illa kullum ta munafuki a cikin al'umma mai irin wannan aƙida ɗin. to haka ne wannan yana cikin abin da ya sababa ya zama radda suka yawa suka ta sama gwamnati ta shiwa wato ainihin irin tashfi wa tawassala ila asa الطاعة وتفريق الجماعة وترزيق دولة المرابطين wannan sassauci da shi ne tashifin ya mai ya amfani da wannan dama har ya kai zuwa ga tsaga sandar tsa'a kuma aka ce aka tsa'a mun san ana nufin shugaba ba ana mai tsa'a ba ko duk sanda shugaba zai sassauci wani ya fito ya ce zai zai kai hari ga wani na gwamnati to wannan yana so ne wannan sai raba gwamnati biyu shi ma yana so ne daga tashi tuta irin ta gwamnati na fata kuna fahimta wannan sassauci da shi ya yi mashi irin tashi bin shi ya ba shi dama ila ya asa sa'ati wata tafiqil jama'a ya keta sa'a wato sanda ta tsa'a ga gwamnati ta wannan zamanin ya sabbaba raba jama'a tunda yi ƙarfi, shi ma daga tutar shi ga sojojin shi ga yan garin ga makamai ko zai iya ja da shi wa tamzik dawlatul muradiqin yaga zai iya yaga wannan daula ta su muradiqin wal qada'i alaiha da kuma gamawa da ita ma mustahillan zalika kullihi bi sababi bi sababi kafiri al muradiqin hanyar da ya bi dama ita ce halatta wato jinin su muradiqin cewa halal ne a kashe su a yaƙe su saboda ne ya ce su kafirai ne wai suna kamanta Allah da halittunsa to saboda haka kafirai ne kuma a kashe shi wannan hanya ya bi kuma duk ma wani har yanzu in dai karkashin musulunci ne zai fito ya wata da'awa ya ɗaga tutarsa ya ce shi ma zai kafa nashi tsarin to sai halatta jinin musulmi da wannan ƙa'ida ce ku riƙe ta kuma ku fahimce ta kuma muna karanta wannan nan kusan ba aka fara wannan fitintinin ba sai ya yi ya ce waɗannan da suke gaban mu su fa kafirai ne ba wani magana abin nan to wanda mu mu ne kaɗai musulmi su ne to dole ke gaba ka iya kashe shi kawai he ya halatta jinin sannan ya fara kisa ɗin to haka wannan mutumin ne ibn tomar ya auka ma gwamnati ta murabitu na ta sunna a wannan zamani shi kuma damar da ya samu shi yana ganin cewa shi ibn tashfin a lokacin kamar musulmi ne a ta lallaɓa shi ana wane ne ba duk wanda dama ya ta wannan aƙida ta ɓoye zai iya ƙarya zai iya waye to akwai yiwuwar wannan ta faru tare da shi da shiga kowane tsari na gwamnati sai an ƙarfi sannan sai a bayyana ko dai eh, shi sa za ku ga sun ga irin wannan aƙida ta 'yan kawari a tarihin musulunci ba su kafa gwamnati ba a duniya tun da kawari suke tun zamanin ali na da suka ɓalle mashi ba su taɓa kafa gwamnati ba saboda me saboda su kaifi ɗaya ne kawai kuna fahimta da kyau dole zai fi ya da gwamnati yana kai labari gwamnatin nan da nan take jira mashi ko ba ka bane kike ne ga huta da shi to amma wanda zai shiga gwamnatin zai iya zama soja zai iya zama likita zai iya zama immigration zai zama custom duk wani mukami da kake ji zai iya shiga ta karkashin kasa ya zama To akwai ne kwayuwar yakin da ya koya manufarsa wata ranar da ya karfi ya fito ya ci kwaɗan da na kuɗauki shi yasa aka samu da muka karanta daula ta ubaidi a masar shi yasa suka kafa gwamnati kuma yanta da kyau sai kafa gwamnati suke ta kashe musulmi suke karfi sai da Allah ya kawo wannan wa Allahu ya kawo da su haka yake har yau har gobe shi yasa da wahala ka ga wani da zai fito ya ja tun farko ce zai fada da gwamnati ya yi gwamnatin ta bashi amma duk sanda za a makai a makale a yi shiru a cikin tafiya ta koyewar wata ran Allah ya sauƙaƙe yasa ya kamata wato kullum a yi zama mutane su zama ala basira da kullu doktor aliyu muhammadu salabi inna harakata ibn taumar harakatun tadmiriyatun aminat ala hadmi arkani dawlatul murabitin yace wannan marubucin yake cewa lallai ita wannan haraka ɗin ta shi ibn tomar harka ce ta rusa wato daula da aka samu ta murabiɗe ta yi aiki tukuru wajen rukuje da rushe dukkan wasu rukunai na wannan daula ta murabiɗe ɗin zuwa an ce rukunin abu shi ne ƙarfin ko eh tilkar daula wato wannan daula wacce take allati qamat ala ta'alim al-islam an-naqiyya daular murabidin daula ce da ta ginu ta kafu akan koyar da musulunci cikin musulunci ba wani abu illa a koya maka Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar magabata ba wani abu in ba wannan ba aikin malaman su kenan min jihadin nasara. النصارى في hadafan asma أسمى Lokacin da قد تندى وتكورا فرنسا suka fara kokari su rusa gwamnatin musulunci ta andalus to murabituna suna cikin wanda suka taimaka da za a rukusa wato kiristoci a wannan lokacin da suke kokari su ga sun ruguza wancan gwamnatin ne kun fahimta da kyau domin ahli sunna ne sun tsaya mujahidu ne tsaye suke amma saboda sharri sai wani ya shigo a ƙarƙashinsu da sunan musulunci ɗin ya zo ya ƙoƙari ya karya su wanda kowa ya san ka je ka karanta tarihin musulunci irin gudunmuwa da suka bayar wajen kare gwamnatin andalus a wancan lokacin kafin a gama ragargaje ta ita din bayan an mata zama ƙasa an fata ta Allah ya tsare wannan shine a takaice wato abubuwa guda shida da muka kawo wanda suke ko biyar kenan wanda suke nuna mana cewa ibn Tomar al kenan gaba ɗaya ba almahadi ba ne domin almahadi ba za a same shi da waɗannan abubuwan ba da muka lissafa sai na shida shin waɗanda suke da awar yanci bisa karya ba gaskiya ba shine wani mai suna da jin sunan mata san ga shi nan dai shine wato tamirtash binin rain eh joban kutila sanata sabu'umiyatin samaniyar shirin wannan shi an kashe shi shekara ta ɗari da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam zakarahu doktor muhammad al-muqaddas fi kitab al-mahdi ya ambace shi cikin littafin sa fi zilli adiyya al-mahdiyya cikin jerin gwanan wanda suke da awar mahdiyanci kuma aurada kalam al ابن ibn hajar rahimahullah sannan ya kawo zancen ibn hajar domin ibn hajar wanda shekarun ya rayu shi ma ko ibn hajar al-asqa wa abin al-qasalahi ya kawo wata maganar ta ne a kansa ya sadilla bihi ala da'awa mahadiyati dan ya kafa hujja kan shi ma yayi da'awar mahadiyanci wa qala yake kana shuja'an fatikan shi wannan wato tumurtashi nan wai gwarzo ne gwarzo na gaske illa annahu khaffa aqluhu daidai kuma an sami wani lokaci ta kurma hankalin shi ya zama haka haka shine khaffa aqluhu wato hankalin shi ya yi sauƙi ya zama akwai kamar ɗan taɓaɓɓe-taɓaɓɓe ne eh fa za ma annahu al-mahdi alladhi yakhruju fi akhir zama? zaman yariya cewa shine al-mahdi wanda zai bayyana a ƙarshen zamani wa balaga zalika ba sai labari ya je ma babansa shine Nuwayn kenan da labari ya isan masa farakki ba ilaihi ya hau abin hawa ya tinkare shi waraddahu an hazan mukaɗa ya ƙoƙari ya dawo da shi daga wannan mummunar aƙida ya hana shi walhamdulillah alhaji ila siratul mustaqim godiya ta tabbata ga Allah mai shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya miƙaƙiya babansa yana da hankali ya kira shi ya nuna mai wannan da'awa ta ka ƙarya ce ba inda kake da alaka sunanka da sunana ba inda za ka gwada turmai ne turmai tashi ne kuwa to yanzu wannan za ka gwada shi almahadi sunan shi sunan shi sunan shi muhammad sun baban shi abdullahi shi ko da sunan shi da sunan baban gaba daya ba su kama da sunan musulmi ba balle ka ce ma ko da aka dai ba shi suna mai gaskiya ba za dama ɗan taɓuwa yi haka yanzu ya ke ga kamar shi ma kama ya fito da aka ake samun wato magoya baya wato kuna da dariya har yau ba ka abin yake ko ba kwanan aka ce ta mace a nan gwa uku ba ta fito suna ta cewa wai wai wani wai ruhi mai tsarki yana yana abin nan yana taimakon ta aka aka yi ta dandazo ana zuwa ka duba ba kowa ya tashi gantakan shi zai fake da musulunci ta bana ko to ka duba shi ma da har zai bana to Allah ya kiyaye shi bana tashi ba su nisa ba na bakwai shine Ahmad bin Abdullah bin Hashim Abu Abbas ma'ruf bil malqam shi kuma wanda wato ainihin a shekara an yayi zamanin sa ne shekara ta ɗari 600 da ko da 58 zuwa ɗari bakwai da arba'in. hijira kenan ko nasa abuhu bi bilad turki babansa ya rayu mai can a ƙasar turkiya wa qadim al qahira daga baya ta sai dawo qahira masar kinan matattara kenan ko kasan nan area da masu masar su dide nan zaka yi irin su sham din nan ake abubuwa din zuwa su iraki nan ake abubuwa wato da yazo al qahira saboda ka fa da lahu malfa في رمضان سنة آه 658 هجرية da ya taso ya dawo masa sai aka haifa masa wannan ɗa mai suna marsa a cikin wata ramadana shekara ta ɗari shida da hamsin da takwas a wannan shekara aka haife shi wasu da firzikihi alamar hadis shafi'i Me ya girma sai ya ci gaba da karanta mazhaban nan ta shafi'iyya ta bangaren fiƙi kenan wala zama shekh taqiyyuddin bin al-fiqh al-ilmi fil fiqh ya lizarci babban malamin nan na masar a wannan zamanin ibn da ke babban malami ne na fikihu masani kuma da yake kan hanyar magabata ya lizarci wato makarantarsa ta bangaren fikihi sannan wasu ma'il hadisi ashirin na sanatar ya zauna yana sauraron hadisi har wajen shekara ashirin kaga wani abin arziki ne ko wa sami amin al kibari ala ibn da al-ilm ya a wurin shi ya ji manya manyan littafai a hannun wannan babban malami ibn rafiqul aid kuma salaka dariqal ibn wato ibada daga nan ne ake mata din ko dariqal ibada daga nan ne kuma za a sa ka wuri za a sa ka halwa za a sa ka waye sai kama kuma hanya irin ta sufaye ka san da sunan yawan ibada daga nan sai ne sai a zarfaɗi don kwan kai sallah tare da jama'a sai a baka kuma wuri ka je ka kede da sunan ka san shekan fa wannan shekan da yake biya halaka mutane da yawa shi yasa ibn wato ibn kai wani littafi yana da muhimmanci kar ka daukan kamalin yiwuwar ke kasu karfin shedan ta karkashin nan zai shigo ya halaka ka duk inda kike ta nan zai shigo ya halaka ka sai kai hattara yasa sai kai ta uzu billahi min ash-shaytanir rajim Allah kai mana tsari daga shedan abin jefa ko to daga nan wannan sai kuma wannan hanya din wa sallallahu al-inhirab madaji daga nan sai ya sami shi ma ɗan kamar kwakwalwar shi ta ɗan fara wato samun inhirafi bautewa a mizaj shi mizaj shi ne ɗabi'a ta yadda kake ko sai a kuma ka canza dama da an fara aje ka ana ba wannan abin ka san ba za su baka ka fito an nuna maka ba ce waye wannan wannan da ya kace filaci wannan da ce kamara ce wannan kwamfuta ko da kai da saura a mai da shi har sai ka fito Allah maka kyamara ka ce Allah ce kai an ce kai kai waye kai ma ka ce ni Allah ne da shi ke nan ka kai to dan Allah in kwakwalwa ka kalan kike za ka wannan haifar za ka wannan rashin hankali to haka lokacin shi ke nan ya sami wannan matsalar a fi sanati suttumi'atin tisa wa samani hijiriya shi ma a shekara ta 689 sai da awa da awin ariza da awa wacce suke ba su da daɗin ji wato mai ru'uyatin lahi ta'ala cewa yana ganin Allah ilmana ne a bacci mirara wani yana bacci shi na ganin Allah ƙarara وأنه أسري به إلى إلى السماوات السبع أنا ما أني إسرائي دشي زوا سمي بقوي ثم إلى سدرة المنتهى har ma zuwa sidratul muntaha an je shi kuma ila al kai an ma wuce da zuwa al wa ma ahu jibrilu suna na nan dai wannan sibobin wani kaga ya ce kwakwalwa sai an sami zai kwakwalwa ta fita hankalin da tukuna to shagantaka da suke kenan sai su sa mutum su kulle a ce ka je kwana arba'in ba zuwa masallaci ga duhu a wurin to dan Allah ga duhu ga yunwa ba cikakken abinci ba shiga jama'a kwana arba'in anya ko ba za a sai matsala ba hmm? in kai sha ba ka halaka ne har sai sun abin da ɗinka shi sa an daɗe ba ana shiga ta kayan wa kullum amfanin karanta wani abubuwan kenan ka gane cewa ka ji wani ayo ya fito ya ce wai shi ne kaza to kar ka ɗauka ta fara ne an daɗe ana abubuwa shi yasa dole ne kullum mu rika karanta tarihi muna fahimtar me aka yi daidai me ba daidai ba wa zama mala'ika yace wa jam'u minal mala'ika wai tare da shi akwai jibril da kuma dandazo na mala'iku duk suna tare da shi wa anna allah kallamahu wa akhbarahu bi annahu al-mahdi Allah ya yi zance da shi ya ba shi labarin cewa shine ma al-mahdi wa bashair tawaradat alaihi min almala'ika sannan bisharori sun zo masa daga mala'iku duk suna gaya man shi fushi ne almahadi wa annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ko fa alamahu bi annahu min waladihi kuma ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya sanar da shi cewa yana shi yana daga cikin ƴaƴansa wa annahu almahdi kai shine ma almahdi wa amarahu an ko an yanzura nasa wa yad'uhum ila Allah har wa yau kuma annabi ya umarce shi cewa ya mu mutane gargadi ya kiraye su zuwa ga Allah sannan kuma fashtahara amruhu daga nan al'amarin sa ya shahara fa kaza wa koko wa ukhidha wa khubisa da abin ne tsawaye nisa aka gare haukar yawa sai aka kama shi aka kulle shi a ga an huta kinogo wai yanzu wanda zai hanyar da shi ne mai a yau a zamanin nan yau ya kamata dai gwamnati ne ba ta mahaukata ba ce haka kamata bai kamata ba shi ba an ce wayan ha al'arshi an je shi shi waye shi ha ba da Allah sun sai karshe tun wannan lokacin suka kama shi ta kulle wato wa zikira annahum habasuhu inda inda al-majani da aka tashi kulle za ka kai shi bangaren mahaukata a to menene tsakanin ku da Allah dan aka kai shi da wano kenan thumma ulsilu ma ulsilu ilayhi sum fa wuzi ati sharabi ba su bar shi haka ba sai suka aika mashi da wani guba kolin kinan aka sa mai cikin ruwa wasa kauhu suka shayar da shi fama usira fihi wai amma bai masa tasiri ba ko ah, to shedan yi abin nan akan ka ai eh, abin nan yanzu ku rubi masu shayi shayi shayi ba ko wani ya sha giya nan zai bugu amma wani ba sai shayi tarwazo zai ba inda za ki mai ko ba gaske ba shedan ko shi ma da aka ba shi kozin din guba ya sha ba ke mai komai ba shedan ya riga ya tasiri tare da shi ko wannan hum taqaw nasaraniyyan min al-asra amma cikin kamammu da aka kama akwai wani kirista shi da aka shayar da shi da wannan goma? fama ta min sa'atihi nan take shi kan wannan kiristan zai mutu wa annahu wato atlaka daga nan kuma utlika wa sannan wa azhara tauba min da da'awahu min da'awahu annahu al-mahdi to dai da ya ana kuta shi aka kulle shi ya ji wannan gwagwarmayar ya ka ce to a fito da shi a gayaya. yaya zai kara Allah sai ya taimake shi daga nan kuma sai ya tuba kun gane da daina da awar mahajiyanci wa kana mimma shahida alaihi mimma shahida alaihi annahu zama annahu rasulullah da san ka ya ga gurbari ya ma taɓa riyawa shi ne manzon Allah da nasala min zalika daga nan shi ma dai aka kama shi a cikin to me zaka ce wa qala ce ce ma qultu inni rasulun arsalani rasulullahi ilaikum ki unzira ku sai ce a ni ba ta ne ni ne manzan Allah ba ni manzan manzan Allah ne manzo ne ture ni gare ku kuma ku gargadi kaga ya san ko ko wa ma ta hada rajulu fi sanati 700 wa ko wa ko wa 40 hijriya shekara ta 740 ya rasu wa qad jawaza samani lokacin ya ya tsallake shekaru 80 wallahu a'lamu bi halihi Allah ne masanin ya halin sa ko Allah ya gafarta mai ko za a kama shi da hukuma abin da yayi ko ya dai Allah ne masani Allah ya gafarta mana wani ga an nuna man lokaci nan za mu tsaya kan wannan na bakwai kila sai mu tashi kan na takwas muna da rai abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarta abin da kuma ne kuskure ko kuskuren harshe to Allah ya gafarta man